Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sararwa, domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Rahotanni suna bayyana cewa ƙasar Niger na samun matsanancin rashin wutar lantarki wanda ya janyo cewa ƙasar ta Nijar ta kasance a cikin duhu. Bayan takunkumin da hukumar ECOWAS ɗin haɗin kan ƙasashen Afirka ta sa wa ƙasar ta Nijar na rashin imani. wanda dai mutane suna cewa wannan takunkumi da hukumar ecowas ta sa wa ƙasar ta nijar na rashin imani ne da yadda ƙasar ta nijar take tatsintar kanta a cikin wani mawuyacin hali a yanzu dai bayan tashi da kafafuwanta da ƙasar ta nijar ta yi domin ta kwatar wa kanta da kanta 'yanci wanda take bayyana cewa a maganar juyin mulki ba za ta canza maganar juyin mulkin da ta ba Wasu rahotanni suna bayyana cewa 'yan ƙasar Najeriya suna roƙon shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmad Tinubu da ya tausaya wa talakawan ƙasar ta Nijar domin a mayar musu da wutar lantarkin. To kai dai gyara zama domin jin cikakken wannan rahoto a halin yanzu haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko. Ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla a duk inda kake a fadin Najeriya da duniya ma baki daya. rahotanni suna bayyana cewa kasar Nijar na fuskantar matsanancin rashin wutar lantarki wanda ya jawo cewa kasar ta Nijar ta kasance a cikin duhu. wanda ya kasance cewa wasu kamfanonuwa a ƙasar ta Nijar suna kullewa saboda rashin wannan wutar lantarki da take fuskanta. A yanzu dai 'yan ƙasar Najeriya wasu daga cikinsu suna roƙon shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmad Tinubu da ya taimaka wa talakawan da suke ƙasar ta Nijar a mayar da wutar lantarkin da take kaiwa ƙasar ta Nijar daga ƙasar ta Najeriya. duk da dai mutane suna bayyana cewa a irin takunkumin da hukumar ecowas din haɗin kan ƙasashen afirka ta sa wa ƙasar ta nijar na rashin imani ne don ya kamata a tausaya wa ƙasar ta nijar a irin halin da ta shiga da rashin tattalin arzikin da take fuskanta a halin yanzu duk da dai yanzu ƙasar ta nijar ta ɗauki ƙudurin tsayawa da ƙafafuwanta don a yanzu ta nemi mafita a kan irin sabgogin da take nema a yanzu domin tallafa wa ƙasar ta Nijar shugaban ƙasar ta Nijar yake ta fafutukar yadda zai yi ya samarwa da ƙasar tashi yanci a yanzu dai ana tunanin cewa shugaban ƙasar Najeriya zai iya duba lamarin wannan ƙasa ta Nijar duk da dai ba daga shi ba ne daga hukumar ECOWAS ɗin haɗin kan ƙasashen Afirka ne. To ga dai ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin kawo ma sabbin shirye-shiryen a duk inda suke a faɗin duniya.